sai Allah ya fara da wannan kisa ta annabi iz ibrahim Allah ke ka su labari lokacin da annabi ibrahim yake fada li abihi da ma'aifinsa wa qaumihi da mutanansa annabi ibrahim yace da su inna lallai tabbas ni bara'un mimma ta'buduna ni na barranta kaina da abin da kuke bautatawa ma'ana babu ni babu abin da kuke bauta kuma bayan Allah ba ni ba waɗannan gumaka da kuke bautata musu kuma bayan Allah subhanahu wa ma'ana kenan annabi Ibrahim ya ce da mutanensa ba shi ba kuma dama sai da ya ja hankalinsu don ya nuna musu waɗannan gumakan da abubuwan da suke bautata na rana da wata ba ababen bauta ba domin mai Allah ya bada labari a suratul anam Malam ma janna alaihi al-lailu ra'a kawkab yayin da dare ya duku ya ga tauraro kana hada rabbi yace wannan ubangiji na ne ya faɗa ne don ya ja hankalin su mutanen malam ma afala kana la uhibbu al-asili yana ganin tauraro ya bace ce ni ba na san ubangiji mai bace kaga ya nuna wannan bikin a bauta ta masa ba saboda wani lokacin yana nan wani lokacin baya to ya za a yi ka dinga bautar wanda wani lokacin yana nan wani lokacin baya nan to in ka shiga isan da baya nan ba, wa zai fitar da kai kaga dai ya nuna musu abin da falan mara alkamara yayin da ya ga kuma wata fasigar ya fito cikin haske ya bayyana kana hadara fiye shi wannan ubangiji ne falan ma a falan yayin da shi ma ya ɓace tsale illam ya adini rabbi la akunanna minal qawmi salihin in su ba ubangiji ya tsere da ni ba zan zama cikin ba duk wani da hankali da gari ya waye rana ta fito falan mara shamsa ba bi ghatan yanda ya ga rana ta fito dawo kada a za a ka ya yace wannan shine ubangiji na domin da ya fi su kirba falan ma afalat rana na faduwa kala ya kau kaga dai ya gama jan hankalin sai ya ko mutane na inni bari'un mimma tushriku ba ni ba abin da kuke haɗa Allah da shi ma'ana waɗannan abubuwan ba su cancanci abin da wato ba su cancanci abokin ta musu ba ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi ba, wa ma ana min al Ya ce kai ni na juyar da fuska ta ga wanda ya halicci sammai da ƙasai na kauce ma dukkan wani addini in ba na sani wa ma ana minal mushriki ne ba taba zama daga cikin mushriki ba zan taba bautar wani Allah kaga anan annabi Ibrahim ya tabbatar ma mutanen sa inni bari'un mimma innani bari'un mimma tushrikuna mana babu ni babu abinda wato kuke bautatawa kuma haka sauran mabiya annabi Ibrahim suka tafi da shi akan haka haka suka bi shi akan kaga kenan ƙurai shawa da suke cewa suna bin addinin annabi ibrahim ƙarya suke kuma a wani wurin ma Allah ya bayani ya ce kanat lakum uswatun hasanatu fi ibrahima wallazina ma Allah ya hakika kuna da kyakkyawan abun koyi Yan gane da annabi ibrahim da waɗanda ke tare da shi su iz mai bi qaumihim lokacin da suke faɗa wa mutanen masu bautar wani Allah inna bura'a'u ta Abudu. yace mu ba ba mu ba abinda kuke motatawa wato abinda kuke kuma bayan Allah ba mu ba su kafarna bikum wa bada na? wa bainakum da adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wa kaga kenan wannan ya tabbatar da ƙaryar Qurayshawa da suke cewa su suna kan addinin Annabi Ibrahim Allah ya ba mu labari ya ce shi nan ba su labarin Annabi Ibrahim lokacin da yake faɗa ma ma'aifinsa da mutanensa ya ce inna ni ba min mimma abu. lallai tabbas ni na barranta kaina ga barin abin da kuke bautata ba, kuma bayan Allah ta'ala kamar da muka gani a waɗancan ayi sai ce illal ladhi faqat sai ba sarkin da ya alke ni shi kadai zan bautata wanda ya tage ni ya tage shi ne wanda ya fi cancanta a bautata masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da dafe sai shi fa'in na usa ya saboda shi wannan sarkin wanda ya alke ni shi ne kadai wanda zai shiryar da ni ya datar da ni zuwa ga anya wadda take madaidaiciya saboda shi kadai zan bautatawa amma ba zan bautata waɗancan abubuwan da kuke bautatawa kuma bayan Allah mai da Allah ya ba mu labari a wani wuri yana cewa kun afara aiki ma kuntum ta abuduna annabi Ibrahim ya ce da su ku ba ni labari ku duba ku ga waɗancan abubuwa da kuke bautatawa antum wa aba'ukumul aqdamuna ku da sauran iyayenku da suka gabace ku fa innahum aduwwud li su waɗannan abubuwan da ba Allah ba da kuke bauta duk makiya ne gare ni illa rabbul alamin fa ce ubangijin talibai shine kadai wanda ya alshe shi ne kadai na bauta ta su faɗi sufofin Allah yace Allah ne salalla ne shine wanda ya huwa ya adi shi ne shi ne ne wa shi ke da ni ya shayar da ni kaga azartawa wa ina marid in ne rashin lafiya Shi ne zai ne fa huwa yahdi shi zai shirye da wallazi ba huwa yashfin shi zai zai warkar da wallazi sun mai tsaye kuma shi ne ke raya ni ke kashi wallazi asma'u an yamsira yau da Shi ne sarkin da nake burin ya yafe mun kurakurai na a ranar isa ashe kenan wannan shi kadai cancanta a bauta kenan sun wasu ma sun yi da'awar ka bauta ta musu to sai ka duba kaga wanda yake neman abota ta masa yana halitta a'a yana shiryarwa a'a bai cancanci ka bauta ta masa shi sai ce illal ladhi fatarani sai fa sarkin nan da ya tsage ni ya alice ni saboda fa innahu sai ya ajiye domin shi ne wanda zai shirya da ni ya datar da ni ya zuwa ga shirba wanda take madaidaiciya Allah ka datar da mu a shirba madaidaiciya na'am وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين الله سبحانه وتعالى يشي وجعل كلمة الله تعالى يسمي wannan kalma ta annabi Ibrahim ma'ana kalma ta tauhidi ta zamo ba baƙiyata ita ce wanda za ta ci gaba da tabbata ta wanzu fi aqibi ma'ana a bayan annabi Ibrahim ana cikin zuriyarsa kalmar tauhidi ce za ta tabbata Ba a zuriyarsa baki daya la'allahum yarjiquna dan su waɗanda suka kangare daga cikin waɗannan kafirai na Qurayshawa wanda suna cikin zuriyar Annabi Ibrahim ko sa dawo anya su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala lafazin waja'ala kalima akwai magana bi gurin malamai wasu suka ce ana a damirin a zai koma zuwa ga Allah e. mana Allah ta'ala ya sanya ya sanya ta ta zamo wata kalma da za ta tabbata a cikin yuliyar annabi Ibrahim domin waɗanda suka kangare su dawo kan hanyar Allah ta. Wasu malamai tafsiri suka ce waje ana a ai a Ibrahim sai annabi Ibrahim ya sanya wannan kalma ta zamo baqiyatan ta zamo wanzazziya sai aqibihi a cikin zuriyarsa mana ya nemi zuriyarsa su kiyaye wannan kalma la'annahum una don su koma zuwa ga Allah su kana ta'ala to wata kalma ce wannan wasu malamai suka ce kalmar ita ce wannan Inna ni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi ma'ana innani bara'un mimma ta'budun ita ce wannan kalma ma'ana ba ni ba abinda kuke bautatawa suka ce wannan kalma wasu malamai suka ce a kalmar shahada ce ta a ilaha illallah ita annabi ibrahim yake ita ya sanya ta zama wannan kalma ta wanzu a cikin zuriyarsa to a nan waɗannan matsalolin guda biyu a nan babu kan domin inna ni bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa ya sayadi da kalmar la a illa na, da mu dai take gudu ba ni ba abin da kuke bauta tawa sai wanda ya alice ni shi kaɗai ne zan bauta tawa saboda shi ke shirye ita ma kalmar la a illa na me take tabbatarwa wannan take ina fata an gani saboda ka kusan duk ma'ana abu guda suke karantarwa sai dai kawai waɗannan sun kalli ayar da ta fara zuwa suka ce ita ce kalma wasu kuma suka kalli ma'ana suka ce la ilaha illallah saboda ka duk wannan ba sauro bane a tafsiri abu guda wannan ne ya fassara da wannan ma'anar wannan ya fassara da wannan ma'anar amma duk ma'anar abu ɗaya suke bayan wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizar Qur'ani sai ya ɗauki fuskoki da yawa a wuri ina fata ya ce to labarin wata ala a kalima idan mun ɗauki tafsirin cewa annabi ibrahim alaihi salam shi ya sanya wannan kalma ta la ilaha illallah ko kalmar innani bara'un mimma ta'buduna cewa ba zai bauta ta kowa ba sai Allah shi yasa kalmar ta zamo wanzazziya cikin zuriyarsa sai suka ce to ta yaya ya sanya kalmar ta zama wanzazziya wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce ya sanya kalmar ne ta zamo wannan kalma ta tauhidi ta zamo tabbatacciya cikin zurriyarsa har wanda suka biyo bayansa suka ce ya wato yi wasiya mana yi ma 'ya'yansa wasiya su kiyaye wannan kalma su ma 'ya'yan suka yi ma 'ya'yansu wasiya su kiyaye ne wannan kalma mana haka haka haka abin ya tafi kenan umarni ya bayar da zuriyarsa su ma suka bawa zuriyarsa umarni shi yasa sai kalmar ta tabbata cikin mai zuriyarsa shine ma'ana ya sanya wannan kalma ta zamo wanzan biya tabbatacciya a cikin mai zuriyarsa masu wannan magana suka ce Allah ya faɗi wannan ya fassara wannan a wani wurin inda Allah yake cewa wasa bi'a ibrahimu bani ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون التي وصى بها إبراهيم النبي إبراهيم يوصيشي بها بإيش ولم كلمة لا إله إلا wannan suratul baqara ai kaga Allah ya ce qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahimu banihi ana sai annabi ibrahim ya wuce wannan kalma ta mika wuya ga Allah ta tauhidi ta la ilaha illallah ya gaya ma ƴaƴansa su kiyaye su waye ƴaƴansa annabi isma'il annabi ishaq annabi ishaq da ya kiyaye shi ma suka yi wa ƴaƴansu wasiya waye ƴaƴan annabi ishaq annabi yaqubu shi sa Allah ya kawo annabi yaqubu a gaba domin a nuna wannan wasiyar ta ta shi zai ce wa ya aku shi ma ya aku kamar yadda ya gada aka yi mawa zuriyarsa ya ce ya bani ya ku ya'yana inna Allah astafa lakum ad-din ku sani Allah ya zaɓa muku addini shine na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari numfashin ku ya bushe kar ku bari mutuwa ta zo muku ba kuna masu ni ko ba kuna musulmi wasu suka ce da wannan ne annabi ibrahimu ya sanya wannan kalma ta zama biya cikin zuriya masu magana ta biyu suka ce a Allah ya roƙa addu'a yi ya roƙi Allah ya tabbatar da kalmar ta tabbata cikin zuriya su ma suka ce suna da dalili suka ce Allah yana faɗa cikin suratul Ibrahim wa in tsana Ibrahimu li qaumihi wa in Ibrahimu Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina Allah ya ce ba su labarin lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamo mai amintacce sai ya ce wajnubni wa baniya anna abudal Allah ka kare ni ka tsare ni ka tsare ƴaƴana da zuriyata daga bautar gumaka kaga addu'a ne shi yasa sai Allah ya ce ana akalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'una haka nan a wani wurin kuma Allah ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wal zakki Allah ka turo ka tayar a cikin su ma'ana wani manzo sai suka ce wannan yasa Allah ya kiyaye cikin zuriyar aka samu annabi Ishaq annabi Yaqub da sauran annabawan bani Isra'il da bangaren annabi Isma'il aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa ba'athihim rasulan min saboda suka ce addu'a mana wannan sun ce wasiya yayi wasu suka ce addu'a yayi Allah ya masa kuma sai Allah ta'ala ya masa Imam Shafi'i sai ce duka bi ma'ana duka biyin domin duka biyin Qur'ani ya goyi bayansu. su to tunda Qur'ani ya goyi baya ƙa'ida a tafsiri idan aya ta ɗauki fuska fiye da ɗaya to duka waɗannan sai a ce abinda ƙur'ani tun tunda duka waɗannan maganganun guda biyu ƙur'ani ya goyi bayan su sau da duka annabi ibrahim ya yi ya yi wasisi sannan ya bi da addu'a ya yi wasisi ya bi da mai da addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya wato malam shafi'i yake cewa waɗannan abubuwa baki ɗaya iskansu annabi Ibrahim ya yi ne ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa ya ce wa inna ma ja'alaha Ibrahimu ba su ya tamfigin ya ce annabi Ibrahim ya sanya wannan kalma ta tabbata cikinsu ne li'annahu tasabbaba li zalika bi amrayn domin ya sabbaba samuwar haka da wasu abubuwa guda biyu duka biyu na ɗaya wasiyya su hule auladi yi ma ‘ya'yansa wasiyya shi ne magana da muka faɗa a wasaru ya tawara sunan wasiyya da zalika an su kuma sai suka ci gaba da gadon wannan wasiyya daga babansu annabi ibrahim fa yusi bi isanaf min humul khalaf magabata sai su mai wasiya ga wanda suka biyo baya kama kala kama ashara ta'ala ila zalika kamar yadda Allah ta'ala ya ishara zuwa ga wannan ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب كبير مركز إيش والأمر الثاني نبيكما هو سؤاله ربه تعالى لذريته الدعاء da ya أبنجي لذريته Allah ya basu da mai al'imani wasu sana'a ya basu da imani da kuma kyawawan ɗabi'u da ala ka kauli ita ala kamar faɗin Allah da yake wa idin tala ran rabbuhu bi kalimati fa can unna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala sai ce ne wa min zurriya ta ma Allah ya sanya su su zama jagorori a cikin addini ma'ana ai waje an min zurriyati aidan a imma a wani wurin yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Allah ka sanya ni in zamo mai kiyaye sallah da ma zurriyyata kaga sai Allah kuma yi ya tabbatar masa da wannan a wani wurin yana cewa wajnubni wa bani Allah, na'budu na a wani wurin yana cewa rabbana waj'alna muslimaini laka Allah ka sanya mu da ni da ɗana Isma'ilu masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka zuriyar mu ma Allah ka sa ta zama al'umma ce mai miƙa wuya gare ka a wani wurin yace rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika umar" yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim imana ce. Allah ya amsa kuma wannan addu'a ta annabi Ibrahim ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta bangaren Isma'il a wancan bangare kuma aka aiko sauran annabawa kenan wurin shawa da suke cewa suna bin annabi Ibrahim karya suke yi والعالية تبتل إلي يصير معنى وانا يانونا واتو أليا سكيي باكن ليدي سكيبا تو سيدي كما الله تعالى بايت وجعل كلمة باقية في أقبئي لأنهم يرجعون لأنه يقول بل متأتها الله يقول أما بروة نمكنا wato na ji yadda waɗannan wato daɗi kakar da wannan an man fatatu haula eh. wa ba. Allah ce bari wannan magana ma'ana na ji yadda waɗannan kafirai daɗi ma'ana kenan wato ba su ne gaba ɗaya suka bi wannan wasiyar ba domin ban idrabul yana da wata jimla ba a zuciya in ka kaddara shi ne bal lam yarti haula'i wa aba'uhum al-awwaluna ila kamar a ce ba ruwan ɗan magana su waɗannan kafiran Qurayshawa da su da iyayensu ba su dawo kan tauhidi ba sun ci gaba da bautar gumaka saboda me matatu haula na ji yadda su waɗannan daɗi wa aba'ahum da iyayensu hatta a al-haq haske da gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da manzo mabarki mana haske da gaskiya ta zo musu shine addinin musulunci wa rasulun mubin kuma sai da manzo mabayyani ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ayar kenan tana nuna wasu daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ba za su kiyaye wannan kalma daga ciki su ne waɗannan kafiran shawar. da yawa daga cikin su ba su kiyaye ba domin wasu daga cikin sun mutu kafirai wasu daga cikin su kuma me an karkashe su suna kafirci sai suka ce Allah ana kuma ya yi nuni zuwa haka ba gaba ɗayan su ne suka bi dokar Allah ba a can suratul baqara da Allah yake wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma unna قال رب إني جاء قال ja جاء لك للناس إماما قال wa min zuri sai ya ce ne la wa min zurriyyati qala la yanalu ahadi az-zalimin yace azzalimai ba za su taba samun wannan alkawarin nawa ko wannan tagomashin da su waye azzalimai kafirai masu shirka ya bunayya la tushrik in inna shirka la zulmun azim saboda haka kenan ba gaba ɗayan su bane suka zamo wato sun hau wannan gwadabe na wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wasu daga ciki sun gare ma wato wannan aya sa'annan wannan aya tana nuna in an ce kalmar aqid tana iya ɗaukar zurriya ‘ya'yan mutum tana iya ɗaukar ‘ya'yan ‘ya'yansa maza har ma ‘ya'yan ‘ya'yansa mata duka ana iya ce musu ne al'aƙi akan haka sai malamai suka ce kenan idan mutum ya yayi wasiya yace yi maka wasiyi na baka wannan gida ka zauna tsawon ranka da kuma afi in yi amfani da lafazin afi duka to ya kunshi shi bayan babu shi ƴaƴansa bayan babu shi ƴaƴan ƴaƴansa maza bayan babu su har ƴaƴan ƴaƴansa ba amma inda ta yayi wani abna'ika to sai ya zamo bayan babu shi 'ya'yansa maza in babu su 'ya'yan 'ya'yansa maza banda ƴaƴan ba ta saboda anan Allah yin bani da kalmar aqib kuma yana nufin duka waɗancan zurriya din mun su ya fassara a wani wurin wannan zurriya a wani wurin 'ya'ya saboda haka duka waɗannan suna nuna cewa kenan ana iya kiransu da da yaya shi sa Allah yake bal matatu haula wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haq wa rasulun mubin na'am ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون الله سبحانه وتعالى يقول ولما جاءهم الحق يعني عند وانا يا الروس Shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani mai girma yayin da suka zo ma waɗannan kafiran shawar? ma'ana manzan Allah ya kira su zuwa ga imani da littafin Allah na alƙur'ani qalu sai suka kange sai suka ce hada sihiru wannan sihiri ne tsafi ne wa inna bihi kafiruna mu kuma mun kafirce ba za mu taba imani da shi ba kaga wannan suna daga cikin waɗanda Allah ya tsaye ma albarka daga zuriyar annabi Ibrahim da wanda su imani da Allah ba na'am وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ما نيجي لما أخبر لما أخبر لما أخبر عن قال المشركين بالقرآن يعني أن الله يبادل الأبار يد مشركين سكيسوك زوا عن القرآن لزوا النبي محمد أتباعه الإخبار عن صحنهم في من جاء sai Allah ya biyo baya da bayanin kuma yadda suke sunkan wanda ya zo da alkur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suka ce su ba za su imani da wato wannan alkur'ani ba Allah ta'ala sai yake babu labarin abinda suke cewa Allah yake wa qalu waɗannan mushrikai na Qurayshawa dan su bujire ma umarnin Allah ta hanyar aiki da alkur'ani sai suke cewa laula nusila hadal qur'an mai ya hana nusila hadal qur'an a saukar da wannan alqur'anin ala rajul ga wani mutum min ne azim ga wani mutum mai girma a cikin waɗannan alqaryatan guda biyu ma'ana laula nusila hadal qur'an ala rajulin azimin min al me zai ana in ana so mu yi imani a saukar da alqur'ani ga wani babban mutum a cikin mutanen ɗayan waɗannan alƙaryun ba a saukar da shi ga wani wanda bai da kokobo wanda ya taso maraya wanda yake ba mai matsayi ba a alimi wani gagarumin mutum mai alfarma mai kuɗi mai dukiya mai faɗa a a cikin waɗannan manyan alƙaryun namu guda biyu a tura masu kaga wannan kawai girman kai ba sa so su bi ƙwar'anin ne sai suka ce ya wani babban mutum aka sauka ba amma ba wannan to waɗannan ne waɗannan alƙarashin guda biyu ana nufin fakka da ta'if malaman tafsiri sun tari juna sani dangane da wa suke nufi wasu malamai suka ce suna nufin a saukar da shi ga walidu ɗan mugira al-makhzumi ko a saukar da qur'anin da shi ko kuma habib ibn amr ibn umayr as sakafi shi kuma yana cikin mutanen da'i wai suka ce a'a ana nufin utba ibn rabi'a daga mutanen makka ko ibn abdiyanai daga mutanen me da'i wai suka ce a'a ana nufin al-walid ibn al-mughira sannan su ko mutanen taifa ana nufin ibn mas'ud wasu suka ce a'a a mutanen makka ana nufin al-walid ibn al-mughira da kuma mutanen ta'ifa ana nufin kinanatu ibnu abdi amri ibnu amri amma ma imam tsabari yace duka waɗannan sunayen shi ƙur'ani kiyaye laula nuzila hadha a ala rajulin min alqaryatayn azim yana iya yiwuwa sai daga cikin waɗannan suke dai ko ma wasu daban ba waɗannan ɗin ba tunda qur'ani bai ayyana ba sai a ɗauke shi a ce kawai sun nemi a saukar da ƙur'anin ga wani daga cikin manya-manyan mutane a cikin wannan alƙarya suna su ma'ana na makka ko kuma mai ko alƙarya ta wasfa'i ma'ana ɗayan waɗannan alƙaryatun suke son a saukar wa wani daga cikin masu girma masu girma ko masu na nufin masu girma a wurin Allah a mai girma na faɗa girma na abin ƙannu na kuɗi girma na alfarma da matsayi da daraja ta duniya wannan suke sun manta maza shi girmansa da ɗaukakarsa ta duniya ce da lahira shi sa sai Allah ya mayar musu da martani ya ahum muna rahmatar rabbi wai shin su ne suke raba ra'amar ubangiji shin su ne suke raba rahamar ubangiji saboda an nafta da manzanci ya rahama sai Allah ya ga dama ya ba wa wanda ya ga dama kaga Allah ne ke wallahu yaqtasu bi an yi sha. Allah ne ke zaɓa wanda ya ga dama cikin annaba ya bashi annabta ko manzanci ba ku za ku ayyana wa za a naɗa shi sa Allah ya ce wai tambaye su shin su ne ya tsimuna rahmata rabbi suke raba rahamar ubangiji jawabi ba su bane suke raba rahamar ubangiji to da ba su ne suke rabawa ba sai su bar mai annabta ya raba annabta ga wanda yake so ya bawa sai Allah shi na'an Allah shi kai mu ne fakka samna bainahum ma'ishatahum fil ayati hatta wanda rayuwar da suke ciki na arziki da suke da ita cikin duniya Allah ke to mu ne muke raba wannan wato arziki da suke da shi na rayuwa a wannan rayuwa ta duniya kenan arzikin da suke tunanin ma suna da shi da alfarmar da suke tunanin waɗannan mutanen suna da su da kuɗin don mu ne muka domin Allah ta'ala faddala ba'dakum ala ba'dil rizq shi ya fifita sashin ku akan sashi wurin arziki kaga ashe arzikin da suke ganin waɗannan na da suwa da alfarma, har suke ganin sun cancanci a saukan musu na annabta Allah ke muni muka da bashi na annu qasamna ma'i ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ke kuma wara a na ba a a ba fauka ba a kuma mu ne muka daga darajar sashin su akan sashi dame da darajatin da darajoji na matsayi kenan a ta ɗaukaka ta duniya mu ne muka ɗaga waɗanda suke tunanin suna da matsayi ɗin a kan sauran mutane ba su suka ɗaga kansu mu ne muka ɗaga matsayinsu har suka kai abin da in mun kaga dama a dare ɗaya za mu saukar da su ga kan da matsayi kina wannan ya nuna hatta fa mataki da ci gaba da ɗaukaka da daraja ta duniya Allah ne ba ba dan adam shi sa Allah ya baka ba wani wanda yake halanka in ya hana kuma babu wanda yake baka shi za ka rike saba tunanin dan ka samu wani abu ka ɗauka wani ne ya baka kuma in ka rasa ka ɗauka wani ne zai ana ka bai isa ba bai isa ya hana ka ko ya baka sannan bai isa ya hana arzikin da Allah ya rubuta ya kawo gari ka ya kawo gari ka bai isa ba wannan eh. ba abin da zai ke ji yadda ya kai ya hana arzikin Allah ya sai kayi wannan arzikin wallahi sai dai ya mutu da kushi da bakin ciki awon jini ya kama shi a banza ya haɗu da fara lafiya shi a hasada take da haɗari Allah yake hatta wannan rayuwar ta duniya ta kuɗi ta matsayin mu muka ba su mu ne muka daga sashin su akan sashi da daraja da yasa muka yi wannan Allah yake da yattaqi ba ba'dhum ba'da sukhriya domin sashin su sirki sashi ababan korewa ma'anar korewa don wasu sirki wasu a matsayin masu hidima wasu su riƙi wasu a matsayin yaransu domin da Allah ya yi kowa mai kuɗi ne a duniyar nan kowa ba ke ne ba za a zauna lafiya wa zai kwaje ma masai wa zai ma ɗanci wa zai ma gini wa zai haka ma rigiya? wa zai ma nika wa zai ma noma saboda in kowa mai kuɗi ne in kake kai zo ga kuɗi su zai kai ma gashi zan ka kai kaga sai kowa ya sha wahala ke ba shi sa mutane da kake gani bambanci da Allah ya wani na da arziki wani ba da arziki akwai hikima shi sa wani yake cewa annasu nas min badwin wa aziratin wa adul li ba'din wa illam yushiru khadam yace mutane annasu nas yace mutane da ƴan uwansu mutane min badwin da 'yan ƙauye waɗanda suke zaune a karkara wa rashin da mazauna birni ba'adin li ba'adin sashin su da sashin, wa in lam yushiru kadin ko da yake ba sa iya ganewa amma yi wa juna hidima su ba su sani domin ɗan birni duk wannan kafafar da ƙura an da ba ƙauye bai noma ba da yunwa zai mutu shi kuma ba ƙauye in ba dan ɗan birni ba ba zai shigo birni ya samu kaza ya saya wanda yake bukatar ya kauye sai na kaga ɗan birni ya irin wa ɗan kauye ɗan kauye ya irin wa dan birni wannan shine dalilin da yasa Allah ya bambanta mutane wurin matsayi da daraja da arziki da ɗaukaka da mulki saboda tashin mutane su zamo sun yi hidima ga ƙarshe kuma ta hanyar hidima za a amfani domin da kuwa wani kuɗi ne kuɗin bai damu amma sai aka wani mai kuɗi wani talaka sai talaka yau mai kuɗin hidima sai mai kuɗi ya ɗau kuɗin ya bayar shi mai kuɗin ko ba zai iya wannan hidima ba sai talaka ya masa ta ke kenan ya kamata ne kuɗi ya hura aiki ya wani talaka guri ba domin talaka taimakon sa da in ya isa ya saukai bai kamata shi kuma talaka ya hura wa mai kuɗi hanci ba saboda inda mai kuɗin bai ba shi kuɗin ba ba abin da zai kenan wannan ya amfanar da wannan wannan ya amfanar da wannan so da kada wannan ya wulakanta wannan kar wannan ya wulakanta wannan kenan kafafan da suke yi cewa a ba da annabta ga wani mai kuɗi ko a maka ko a mai wani babban mutum ko a da'is to wannan matsayin da suke takama Allah ya ce mu muka ba kuɗin ma mu ne muka kore wa sashi muka ban ba wa sashi ba domin sashi da sashi su zama masu hidimta ma juna kenan bai kamata su dinga tsafa yana cewa rahmatu rabbika ra'amar ubangijinka shine su samu shiriya da anya ta ubangiji da samun aljanna ba wannan ta duniya ba khairun mimma yajma'una shine mafi alheri fiye da abin da suke tattarawa na dukiya har suke karkaba da shi saboda haka kenan Allah shi ke bada ra'ama ta annabta inda ya dama Allahu a'lamu aisu يجا عدو رسالك أن شيني مدي سنن جناي سلسلتا يا أجل أن نبتسر أنا نشام ليش وقت ليش والله فاتح توجي على سابو كمكم مرايو نبوشا تقوس للذي يمكن يتلعتين jama'a tsara dajewa gaskiya wurin tallafawa marayu domin arzikin Najeriya kuma ana so da wuri a yi ƙoƙari a yi wannan abin da ake bukata na tallafawa su marayu ɗin a yanzu kamar jiya ya kaga an tagaza sosai a ci gaba da tagazawa ana ba da ikon taimakawa ba ɗaya domin taimakon maraya yana ɗaya daga cikin mafi alkhairin kuma mutum yana iya yi tawassuli da shi Allah ya biya masa bukatarsa don mazana suna sun yana cewa a Ibo, an yali na kalbu shin kana son zuciyarka ta zama mai taushi wato dirik tuka kuma ka samu biyan bukatunka ya gaya ma wani sahabi zai ce ya mazana ina so zai ce to ir hada ya ce ka tausaya ba sai ce wa wamsa ra'asa ku ka dinga shafa kan alamun kana kaunarsa kana ya masa sai ce wa a tsayin ba'a ba'ali ka dinga ciyar da shi daga abincinka yalin kalbuka wato da rikajin zuciyarka za ta zama mai kyaushi kuma za ka samu biyan bukatunka na da duniya da lahira Allah ya saba dace wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kasashe shin ya halatta a bawa har ne zakka wanda yake aiki a ƙarƙashinka. ka sai in yana cikin waɗanda kake son ka ja hankalinsa zuwa ga musulunci idan manufarta kana ganin za ka ci gaba da yi masa wannan kyautatawar yana iya musulunta ya halatta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulub Suna cikin al mu'allafatu idan da wannan manufar ka san in ka yi wannan sannu a hankali ana fatan kuma kana nuna masa haka musulunci ya yake koyarwar musulunci ce kana can masa da kyawawan ɗabi'u na musulunci kana fatan zai karɓa to ya halatta a Sau saboda ko wannan an bashi sai musulunci wani daga cikin sahabban magana sallar safuwa da ibn umayya goya ala ibn umayya yace cewa ya bi manzon Allah har ko dai ya bi shi ya shi amma ba musulmi bane yace ba ya kana musulunci gaba ɗaya yace amma da aka tattara irin wannan ganimar sai manzo Allah ya ba shi rakumi da kan yi magana ya tsara mata ɗari zai magana aka tsara mata ɗari ɗari nawa ɗari uku ya ce sai ji gaba ɗaya duk duniya ba wanda yake kona irin musulunci da annabin musulunci kaga da ya ji an shaɗa mai sai nan da ɗan ya juya nan da na aka canje shi sauraka wanda tana masa kyauta kawai zai shi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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على